wasu al'umman jihar borno na nuna damuwarsu game da irin hare-haren da ke kara ta'azzara akan jami'an tsaro da ma kan wasu al'umma da ke kewaye da babban birnin Maiduguri tun a watan Satumban 2018 din nan ne dai aka dinga fuskantar hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram da suka kai kan jama'a da ma sansanonin 'yan gudun hijira da kuma cibiyoyin jami'an tsaro wanda ya sanadiyar mutuwar mutane bila adadin wanda hakan ne ma ja hankulan hukumomi a tarayyar Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ke dinga gudanar da taro taron shugabannin jami'an tsaro kan hanyoyin da za a bi don kawo karshen irin wannan matsala duk da cewa har yanzu akan fuskanci irin waɗannan hare-hare Da da magarkuwa da mutane da yayan bindigan ke yi musamman ma a arewacin borno da kuma yankin tafkin chadi da yanzu hakan irin waɗannan hare-hare ke karuwa kuwa wannan hari da aka yi na ƙauye mai tale da ke karamar hukumar abadam a jihar borno ya tara hankulan jama'a da dama ciki har da fadar shugaban kasa wanda ɗaya daga cikin hatiman shugaban kasan wato garba shehu ya fidda wani sako na nuna damin su game da aukuwar irin waɗannan hare-hare da da al'umman yankin ke ganin cewa an ma kawo ƙarshen sa hakan ne ya sa al'umman jihar Borno sake an karar da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya game da irin wannan abubuwan da ke faruwa kamar yadda ɗaya daga cikin malamin addinan nan wato Khalifa Ali Abdul Fatai ke cewa da zan gaya wa hukumomi ko da kun turo mutane aiki to ya zama kuna bibiyansu kuna san me suke yi amma dan kana babba ka tura yara daji baka san abin da suke yi ba kana zaune a ofis ko kuma kana zaune a can abuja kai ka ce ka sa shugabannin soja ko shugabannin 'yan sanda ko me su yi abu baka bincika ba me suke yi ba to ba za wannan yakin ba zai taba karewa ba wannan yakin boko haram yaki ne da wayansu suke da interest a kai da yawa da yawa suna da interest a kai in ba shugaban ƙasa ya naɗe ƙafa wandonsa ya sa mutanen da ya yarda da su suka sa ido akan wayannan ayyukan ba wallahi tallahi wannan hare-haren ba zai kare ba saboda duk mafi yawa neman kuɗi ne saboda haka na kira zuwa shugaban kasa ya sa ido a kan mutanen da ya dora wannan amana idan ba su yi masa ba su zartar da wannan amanan ba to ya sauke saboda duk jini ɗaya da ya ɗiga a ƙasan nan allah zai tambaye shi shi wannan nasiha ce nake yi saboda shi ne shugaba haka suma wasu daga cikin al'umman jihar borno sun bayyana yadda suke kallon wannan lamarin kamar haka sunana hassan salisu jajiya ya za a ce wai an ci karfin mutanen nan amma kuma mutanen nan kuma ana sake fitowa sannan kuma har suna da karfi da za su iya tunkaran jami'an tsaro kuma ga jirage an ce ga nan suna fita ana ta fama da su da jirage ya kamata duk general general da sauran wa'anda suke abin nan ya kamata tukuna dan canja su barista Dr. BG Muhammad. Abu nan da Allah kawo kuma ba mu da option sai mu rungumi abin da Allah ya kawo amma kuma akwai yadda za mu yi kuma wannan abubuwan ya zama babu ko kuma mu samu sauki a wannan abu shine Borno elders kamata elders na Borno su taru su yi bincike kan irare wannan abubuwan mu nuna kukan mu a duk duniya gaba daya sun ga mu matsalar da muke ciki balance kamar na jama'a da kuma duniya su san cewa muna cikin wannan matsalan shugaban kasa sun muna cikin wannan matsalan sai a magance wannan abu amma wannan abun da irare abu ne kawai ba alama zai kare da wuri a yinda bisa ga alamun yanayi abubuwan suke kasancewa yanzu dai al'umman jihar Borno da ma sauran 'yan Najeriya sun zira ido su ga irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka na kawo ƙarshen irin wannan hare-hare kan al'umma musamman ma ga jami'an tsaro. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.